Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci hukumomi su sake nazarin dokar da gwamnatin jihar Kaduna ta kafa na dandake waɗanda aka samu da laifin fyaɗe dokar da ta samu goyon bayan 'yan fafatuka. Sai dai gwamnatin jihar Kaduna ta bayyana cewa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen aiwatar da wannan doka da kuma kare hakkokin waɗanda ake zalunta. A cikin hirarta da shirin domin iyali, kwamishinan ma'aikatar harkokin mata ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta ce an kafa wannan doka ne bisa la'akari da munin laifin da kuma bukatar ɗaukar matakin da zai zama ishara ga masu wannan hali. ta majalisar ɗinkin duniya ai mutane ne can na ƙasa waje mu kuma abin da ya dame mu a nan afirka a najeriya shine ya dame mu kuma abin da muka gani cewa ya kamata kuma jama'ar mu suna so shine za mu aikata. kowane laifi ai akwai gurbin abin da ake yi amma kuma tun da dokoki ne idan akwai dokar da aka yi Ah, aka ga cewa jama'a suna korafi akan wannan doka ko kuma suna ganin cewa ah, hukuncin da ake yi bai musu daɗi ba suna kokarin su ga cewa an yi hukunci mai tsanani wanda zai zama shine izina to dole ne za mu saurari mutanenmu kuma dole ne za mu ga cewa an duba wannan doka an yi mata gyara domin me saboda watan ka ce ka wani sassauta ni kullum abin da nake tambaya shi ne shin ana duba wanda ya yi wannan ana sa a bashi muhimmanci shin kuma wanda aka yi mafa menene zai sa a ce dan shekara 60 70 ko 50 ko 30 ya je ya bata yan wata uku ko shekara ɗaya ko shekara biyu wasu ma ƴaƴan ko baki ba su da shi su ba su da yanci a tsarin dokar eh, majalisar ɗinkin duniya a fitar musu da hakkin su shine muke tambaya ita wannan mata da take mana wannan katsalandan domin zan ce maka katsalandan ne saboda mu muna yi a yanda ya daidaice mu yanda jama'a mu suke so kuma yadda muka ga cewa ya dace a fitar da kowa hakin shi hajiya ba kwa ganin ila zai yiwu tana tunanin cewa kamar ilan an dandake mutum kenan kuma an kashe rayuwar kamar za a ce an shiga e, haƙƙin bil'adama to ai ba haƙƙin da aka fi shiga fiye da wanda yar da za a lalata wadda batta da baki wadda bata iya tafiya ba wadda nono take sha tana gaban uwarta ko tana kwance a cikin ɗaki aje a ɗauke ta a lalata akwai wani cin zalin da ya wannan akwai wani kashe mutum da ya fi wannan a cikin irin wannan fainayin zaka ga cewa wa'yansu 'ya'yan ma har sun riga sun mutu domin kada ka manta cewa ko a jihar kaduna akwai ƴan shekara shida da aka iya ma irin ta ta'asa ɗin kuma aka je aka yadda gawarta to saboda haka su ma kansu suna da 'yancin rayuwa kamar yadda aka ce bil'adama yana da 'yancin rayuwa ko kuma suna da yanci a kare musu hakinsu a kare musu mutuncinsu suna da yancin eh, su girma da walwala da komai a cikin al'umma saboda menene za a ce mutum zai je tashi eh, ya je ya bata su ya bata musu rayuwarsu wannan tabo ne har abada kuma ƙananan yara za ka ga cewa shekara shida shekara goma da sauransu kuma sannan za ka ga cewa wasu in aka riga aka bata su fa an bata musu rayuwarsu har abada kuma tabo ne wanda ba zai taba goguwa ba sannan banda haka nan wasu in ma ya taba ah, tsarin jikinsu na wajen haihuwa da sauransu ko da nan gaba suka girma suka tashi suka aure sai kaga cewa har abadan duniya ba za su iya samun su ma 'ya'ya ba saboda haka duk waɗannan abubuwan muke dubawa na tabbatar da cewa ah, duk wanda aka yi wannan an kare mata hakinta an tabbatar da cewa Ah, shi kuma wanda ya yi an yi mishi daidai hukuncin da ya kamata a mishi a ah, to in an dandake shi sai me ai ba wani abu ne saboda shi ma ya dandake ƴaƴan da ya bata Hajiya kuna nufin ah, ba ku jige zau ba musamman wasu suna ganin da zaran aka ce kasashen duniya sun sa baki akan abin da ya shafi Najeriya sai ga abu nan da na ya sauya kenan wannan kalami na wakiliyar majalisar ɗinkin duniya ba zai sauya wannan doka da aka riga aka samu ta hannu ba ai ba gudu ba ja da baya zancen sauya wannan doka ina tabbatar maka kaga ita wannan wakiliya za mu ci al'adunmu ya bambanta da nasu sannan saboda haka yanayin zamanmu ya yi bambanta da nasu kuma mu a yanda muke gani idan muna sauraron jama'armu kuma muna ganin cewa duk abin da aka yi da kuma gyaran da aka yi na doka akwai hujjar da ya sa aka yi ba ma ɗauka kawai mu zauna mu ba hujja ba wani abu so saboda haka kaga dole ne yadda su ma suke cewa kare hakkin ɗan adam to su ma waɗanda aka zalunta dole ne mu ma mu kare su sannan kuma waɗanda suka yi zalunci dole ne mu hukunta su ya zuwa yanzu dai ita wannan doka ta ku ta riga ta gama nuna a iya cewa ana jiran fara aiki ne an riga an fara aiki da ita a in Allah yadda muna fatan cewa duk waɗanda suke nan da aka kama idan aka kai su kotu mun tabbatar cewa doka za ta yi aikinta kuma muna nan muna bin sawu da duk waɗanda aka zalunta ko kuma aka ci ma zarafi irin wannan in Allah ya yarda muna nan muna bin sa duk wanda aka yanke mu wannan doka jihar Kaduna za ta aiwatar da wannan doka akan duk wani wanda aka yanke mu wannan wani sako za ki aiki a ƙarshe a madadin gwamnatin jihar Kaduna game da wannan magana ta fyaɗe da kuma tsarin da kuke na kawo ƙarshen shi to ni kullum abin da nake cewa shine mu ci gaba da kula da 'ya'yanmu muna kare su muna duba su kada mu bari a ci zarafin su sannan mu dawo muna inda na sani na farko kenan na biyu ya kasance cewa idan har wannan abu ya faru to da Allah muna son jama'a su daina sa baki inda gwamnati ta riga ta ɗauki nauyin duk wani abu a bari doka ta yi aikinta babu zancen na yafe ba zancen na riga na janye ba kuma zancen cewa a'a ana ganin talauci ne a waɗanda aka yi ma a ɗauki kuɗi a basu saboda idan ba a hukunta ba wanda aka bari ɗin yana yawo ba fa zai bari ba zai ci gaba ne saboda haka a bari a hukunta wanda ya aikata sannan na ƙarshe kuma ina fata cewa duk wani wanda yake da ruwa da tsaki a cikin harkar tabbatar da adalci idan aka yi zalunci to da Allah da annabi ya yi abin nan tsakanin shi da Allah daga mu kanmu eh, gwamnati da jami'an tsaro masu bincike da asibitoci masu bincike da kuma kotuna masu zartar da hukunci muna fata cewa duk wannan matakan za a bi su dalla-dalla kuma za a ba mai haƙƙi haƙƙin shi kuma za a ba mai gaskiya gaske shi A nata bayanin, 'yan gwagwarmaya Maryam Yahaya Sani, shugabar wata ƙungiyar mai zaman kanta da ake kira olmahari Foundation, mai fafutukar kare hakkokin marasa galihu, ta bayyana cewa wannan matsayin na Majalisar Ɗinkin Duniya mai da hannun agogo baya ne. Bayan mun riga mun yi faɗa mun bi mun bi titina titina mun yi yaƙi da wannan yanzu kuma an kafa mana doka kuma wasu suna so su zo su samu na su hana ruwa gudu akan irin wannan al'amari gaskiya wannan abu mu za a maida mu baya kuma dokan da muka roka aka sa mana hannu muna farin ciki da shi amma hajiya ku kuna ganin wannan doka za ta iya wani alfanu wajen dakatar da fyaɗen ne zan suna ganin kamar kada a zo a bata goma ne ɗaya bata gyaru ba ina so in tabbatar maka da cewa duk wanda aka yi mishi wannan amma aka yi ma mutum ɗaya in Allah yarda an gama fyaɗe a Kaduna state saboda jama'a za su ji tsoro ai dama rashin daukan dokan kenan shi yasa zaka ga al'umma suna ci gaba da yin laifuffuka yadda suke so in ka je wani kasan aka ce kaman dokokin titi saboda ana daukan tsauraran matakai zaka ga ba wanda yake da wasa da wannan dokokin musamman irin su saudiya amma anan zaka ga ana abin nan saboda ba daukan doka akan irin abu akan titi to amma yanzu aka fara gwadawa aka ga an gwada mutum ɗaya tabbas lallai wannan wallahi mutane za su shiga taitayensu ita wakiliyar majalisar ɗinkin duniya a najeriya tana magana ne na cewa da za ku samar da wasu hukunce-hukunce a najeriya wanda tsananin su bai kai wannan ba su ɗan zama suna firgitarwa ga masu fyaɗe maimakon wannan wanda kama ana ganin za a lalata rayuwa wanda aka dandake yaushe kuma ai an sha gwaji domin an kama mutum zaka ga idan ya fada hannun yan jarumai da gora zaka ga an musu duka ya irin an an abin nan an mushi duk abubuwan da zai tsorata amma gobe zaka ga wani ya sake yi saboda musamman zaka ga yayi kuma idan yayi suna ma kannin su fyaɗe baba yana ma 'ya'yan shi fyaɗe duk wanda sai a ce abin an sa musu ido an gani idan aka gwada babu wanda zai sake mu kam mun yi kuka kuma an an samu saboda mun shiga titi titi mun yi koke a gidan rediyo mun je kotu mun je ina ne duka saboda a yi mana kuma yanzu an sa mana doka kuma wasu suna so su yi mana katsalanda a cikinsa. wato hajiya kuna nan akan baka ku kenan ta ita wannan doka ta ci gaba da aiki a'a mun muna nan tabbas a ci gaba da wannan doka muna farin ciki da wannan doka kuma Allah ya bada ikon aiwatar da wannan doka kuma wannan doka in Allah ya da zai kawo ƙarshen ah, fyaɗe a cikin jihar Kaduna musamman jihar Kaduna Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan maɗaukakin komi ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu kwamishinan ma'aikatar harkokin mata ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba da Maryam Yahaya Sani shugabar Umma Hairi Foundation mai fafutukar kare harkokin marasa galihu. da kuma wakilinmu isa lawal ikara da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma chubahiro diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza ba